a wani yunkuri na shawo kan kalubalen tsaro da ya dabaibaye jihohin da ke tsakiyar Najeriya. Abuja babban birnin tarayyar ƙasar tare da haɗin kan jihohi bakwai da ke makwabtaka da ita sun kaddamar da wani shirin haɗaka mai take Operation G7 da nufin tunkarar wannan kalubale gadan-gadan. na nemi ƙarin bayani daga kwamishinan 'yan sandan birnin abuja cp babaji sunday wato wannan G7 wanda ya kunshi haɗin kan jihohi bakwai Kaduna, Niger, Nasarawa, Kogi, Plateau da Benue da ita kanta FCT. Domin waɗannan issues na kidnapping da banditry da take damun duka wayannan jihohi kuma abuja a matsayinta na seat of government to sai ya zamana wayannan gwamnoni na jihohi shida da shi ministan tarayya na abuja aka haɗa kai aka yi mitin aka ce ya kamata a yi fomin wannan abun daman tun can an yi dai tana bacci ne to yanzu sai aka tada ita muka yi na ɗaya muka yi na biyu operation duka wa'annan jihohin to yanzu muna na uku wanda na kaddamar da ita a kwali fob na sojoji na battalion na 176 a kwali wanda kuma ya kumshi nigerian army navy air force civil defense dss ndla immigration ta kuma vigilante da hunters kuma muna samun haɗin kan mutanen gari duk an fantsama cikin daji duk inda wa'annan kidnappers inda bandits suke ƙoƙarinmu shine mu ga cewa mun yi flushing su out of fct territory da kuma sauran jihohi bakwai ɗin nan wannan hoɓɓasa dai na zuwa ne a daidai lokacin da 'yan bindigar ke addabar wasu bangarorin jihohin da ke makwabtaka da birnin abujan alal misali eh, jaridar daily trust ta rahoto cewar 'yan bindigar suna da sansanoni kusan guda goma a yankin karamar kumar lafai ta bangaren jihar neja da ke kan iyaka da abuja al'amarin da ke zama barazana ga abujan to ko 'yan sandan sun san da haka? shi ne ma musabbabin wannan g7 din kuma gaskiya mun samu wannan labari kuma a muna wani abu a kai ƙauyukan nan su ne su yaba su gulida su rafin daji wayannan ƙauyukan su ne muka haɗa eh, boda da su da lafai muna nan muna shiri kuma mu mutane mu sun shiga wurin insha Allahu za samu saukin abu kuma Niger su ma suna nan don operation G7 din simultaneous ne ake yi CP Babaji Sunday kwamishinan 'yan sanda na birnin Abuja masana tsaro irin su dr yahuza amar getso sun yi tsokaci wannan abin karfafa gwiwa ne kwarai da gaske idan an yi wannan din kuma zai zama mafita in allah ya da wacce za ta iya kaiwa ga gaci da wannan lalle abin yabawa ne kwamishina na 'yan sanda na abuja ya jagoranci tawagar eh, su waɗannan jihohi yayin da suka shiga wani operation a kwanakin baya wannan abu madalla ne kwarai da gaske hassan mai na kaina muryar amurka daga abuja nigeria